sunana usman muhammad amma an fi kira da usman tanga a filin dan ba ana ce usman tanga mai fada da hukuma to usman tanga shekarun ka nawa kana kallon dambe eh to gaskiya ni ba daga kallon dambe na fara ba na fara daga yin harkar dambe ne dan na kai lokacin da nake tubewa a filin ba ina yaro wanda hakan na ga iyaye na ba sa so na aje amma da yake abu ne na al'ada na ma daina zuwa filin gaba daya amma daga bayan dawo na ci gaba da kallo na daina tubewa shine ina ganin na fara kallon dambe tun daga 89 so kaga yanzu ina ganin zan kai shekara kusan 31 zuwa da ina kallon dambe damben wa aka kalla to gaskiya lokacin da na taso a harkar fara lokacin da nake fara kallo hannun sha'awar dubewa lokacin ana tashin wani dambe tsakanin adoboci da awalu shine wanda ya kira awalin commerce a recreation club lokacin su minista na mai ango suke dambe su habu jirgi su eh, audu shuri su laulin bela su madai suna tubewa amma sun manyanta a harkar dambe su wajagi in kan bangaro bangaren kudu kenan su eh, sa'adi kiwon nama su kalla su sanin kalla su eh, Kalla mu dan gidan wada hadi su Audu kila su ka bulaki su muhammadu shagon bulak su mojo su mato su sdb su dan almajiri su har aka garo kan su bala ba su jafaru da su mati ga dai sunan dai wannan sunan da kai lissafa shekaru nawa ne zuwa zuwa yanzu gaskiya wannan shekarun ni na iske su ne daga shekaru ina ganin zai kai gaskiya yi talatin dai zuwa yanzu ko talatin da dan wani abu dai zuwa dai yanzu su mamman raba gajama su sani yaran mamman su mahaukacin cica su ah, dan kwallo na turan kawa dan kwallon daura kenan daga arewa su ah, ah, sanun gumi su aminin tambuwal su gadis nan dai zuwa su dan gero zuwa su waye da makamantar su ala zama su balan bagoshi a bangaren gudu da kenan haka ne wanzan itinawa nawa kenan to misali Usman Tanga yanzu ana kallon harkar dambata da ko ta barbarewa a matsayin ku na wanda kuka wannan shekaru kuna kallon dambe wacce hanya kuke gani za a bi wajen a gyara wannan harka ta al'adar gargajiya ta dambe to ni gaskiya na farko zan fara magana ne akan kungiya saboda dambe dai al'ada ce kuma al'ada ce wacce muka samu tarihi tun daga lokacin saddauna saddauna ya yawo da yan dambe kuma yana premier ya yawo da su shago duk wani abu da za a yi na festival za a za a sa program din dambe a ciki har shago ma a yanda muka samu tarihi ya zama dan damben saddauna ne kaga dan saddauna ya shugaban kasa ne to yanzu ba shugabannin kasa ba su da wannan dambe saboda harka bata dame su ba menene yasa harka bata dame su ba saboda kungiyoyin da su yan damban, ba su haɓaka abin da wasu manya daga cikin yan kallo ba su haɓaka abin wanda zai kasance su shugabanni abin da ya kama shugaban kasa sanatoci gwamnoni da suka gangaro kasa har zuwa kan jami'an tsaro ba su damu da harka ba saboda yanda suka ɗauki harkas ni inda za a tambaye zan iya ba da shawara yiwu yau a najeriya muna da jihohi guda 36 babu jihar da ba adam biyu wata jihar ma damba biyu ake yi gidan sai ka kaman kaduna ai kaduna state ce ana damba a garin kaduna damba a zaria kamar kano ai kano state ne ana damba a wani gefe a kano kuma samu labari ana damba a wani gefe haka zalika tsana to haka in ka kewaye duk abin za gani kenan yau wa'annan kungiyoyi da za su zauna su ga su miti tsakanin kungiyoyi masu gidajen dambe kenan kungiyoyi masu gidajen damba saboda ai akwai wayayyu a cikin su da yawa mafi akasarin su su dan boko ne kuma sun san duk abin da aka kai ga ana saka mota a competition wani ya ci mota ta kusan dubu ɗari biyar ta ta san wata ma miliyan ɗaya to har aka zo aka fara sawa mutum ɗaya kwal ya ci kaga ya zama sana'a ko ba haka ba sana'a mai kyau so da sai su haɗu su yi meeting in suka yi meeting akwai ministan wasanni shi wannan ministan wasannin an ɗauke shi ne musamman ba don komai ba don wasanni shine sport sport minister sport ana magana kan wasa kenan su nemi zama da shi idan suka nemi gashi su kungiya ne na dambe akwai shugabanci akwai chairman vice chairman sakatare akwai komai na administrative structure su nemi zama da shi in suka zama da shi to dama mu mun ga an saka wannan kungiya wuri an saka wannan wasanni bangare kaza ana kwado da wannan bagani wasanni ta gefe kaza gwamnati na kula da wannan wasanni an bar gefen damba a baya to menene mu muke so shine mun kawo kokenmu a saka kungiyar damba a cikin tsare-tsare to yin haka mai yiwa gwamnati za ta shigo ciki kuma duk abin da gwamnati ta shigo duk abin da gwamnati ta shigo ciki to har ga Allah yana samun ci gaba to amma kamun akai ga wannan kaga yanzu misali zaka ga kungiya ta zo tana yin dambe kuma tana kokari akan dan dambanta to amma mafi akasari kuskura kudin da ake samu yan dan masu gida na kungiya shine yau idan kungiya ta yi ciniki dan dambe abin da ya kama naira dubu dari dari biyu dari da ashirin dari da hamsin sati biyu ko sati uku zuwa wata ɗaya to sai ka ga dan damba ana ta jani in ka a wurin cika mai kuɗi kada kuma shi kuma dan damban sai kasance ya zo an yi ciniki da shi ah, an ba shi kuɗi akan zai zo idan ba a wuri kaza sai ya ki zuwa to kaga akwai cin amana akan cin amana to kuma duk abin da aka saka cin amana yana danna kwarjinin wannan al'amarin so dole tsakanin kungiyoyi da yan dambe sai sun zauna sun yi shawara yau idan ni ina kungiya na ɗauki naira dubu ɗari da hamsin na ba muwa ɗan dan tashe muka yi rubutu to ya kamata a ce duk sauran kungiyoyin sun cewa na ɗan ban yana gidana yana kwantar a gidana kamar da harkan kwalle yake ko ya tafi can to kasu bashi su koro shi dawo kuma su ma ba su neme shi ba amma sai kaga wata lokaci kungiya ta san dan bana gidan dambe an biya shi kuɗi da komai da komai ga kuɗin abinci ga kuɗin jinga ga kuɗin hotel yana mata dambe amma tana ma ɗaya kungiyar zagon kasa ya za a yi ya baro can ya dawo gurin ta to kaga irin wannan abu yana da kyau mu a matsayin mu ne an kallo muna ba kungiyoyin shawara su gyara irin wannan abubuwan saboda wannan abubuwan na haddasa faɗa tsakanin kungiyar dan dambe yana yana haddasa faɗa tsakanin kungiyar kungiya sunana sanin gidan dan kande to sanin gidan dan kande Eh, shekarun ka nawa ina da shekara kana kallon dambe ko kuma kana harkar dambe ko ina kallon dambe kana harkar dambe shekarun ka nawa to gaskiya yanzu da komi da komi da komi da komi ya kai shekara 35 ina kallon dambe kuma ina harkar dambe kuma yau da bari na a dambe ina da shekara dan na bar dambe 2011 kaga in ka diba 2011 yanzu gashi muna 2020 shekara za ta kama wajen shekara kusan goma kenan hmm. na barin dambe na sai kuma lokacin da aka dan dawo da mu muka dan fara fafatawa har Allah samu ma dai tsohon yan damben da aka ce yan dambe sun ci mota mu ma tsofaffin yan dambe mu ma mun ci misali damben wadawa kariska a lokacin da a gaskiya ni a lokacin da na hito harkar dambu na kalle manyan yan dambu manya na kalle damban su don gaskiya na kalle damban kaman wadawa na kalle damban abu jirgi na kalle damban mamman na dambe damban bala yaro na kalle damban kila kai har su amadu makera su garba takalahiya su reza bunza to amma ni lokacin da na zo dambe ban samu dan cana na dan ba don ban kalli ban dan cana ba amma dai inda an ruwa mai gashi duk na kalli ban su gargaru hali duka wannan wanda kalli ba shekaran shekaru nawa suna da suka yi da barin dambe yanzu gaskiya wasu babu duk babu rai wasu kuma sun yi shekara goma da bari wasu sun yi shekara sha biyar wasu sun kai ashirin da bari to eh, sani gidan dan kande yanzu ana kallon harkar dambe ta taɓarɓare yanzu eh, wacce hanya kuke gani za a bi wajen a ga an kawo ci gaban dambe yanzu a najeriya to gaskiya hanyar da za a nemo a ci gaban dambe a yi ci samu ci gaban dambe gaskiya gyaran ba karamin gyara ba ne don yin abin da kasa dambe na ƙara lalacewa gaskiya ne da 'yan kallo da mu 'yan dambe da komi abin da ka lalata da dambe rashin dambe babu wani shugabanni me ya rashin shugabanni shi dambe ya kamata a ce akwai kungiya kamar yau in ka shigo gidan dambe wurin wa ka zo ko waye ya kawo ka saboda mine za ka zo ka tube kai dambe to shi dambe ba haka yake ba wanda bai taba yi ba yau da ya zo kowace riga shi zai ya fara yanzu sai in bannan yan doya sai in je kamar nan labenta da bawul sai in zo in samu tim din kwallo ana kwallo shin daga zuwa na zan sa talkamina ne kawai in shiga ina buga kwallo ban je wurin coach ba ai sai coach ya sani zan shiga to hain ana buƙatar dan bai gyaru in dai ana san dan bai gyaru to sai kungiyoyi sun taru bangare gaba ɗaya ƙungiyoyi su haɗu da wasu tsofaffin 'yan dambe da wasu 'yan dambe matasa a zanna a dambe da a samu ƙungiya a shigo ciki a zanna a gyara dambe don dambe yanzu lalacewa shi ma farawa ne ya yi kuna ganin gaba zai fi haka don akwai lokacin ma da nan zai zo 'yan kallo sai sun zo sun ba 'yan dambe kashi misali ka ce wannan hanya ita za a gyara harkar dambe to misali wacce kuma hanya za ku bi a matsayinku na tsofin 'yan dambe wajen ku ga kun gyara 'yan dambe wajen wacan kau da su daga harkar shaye-shaye magana harkar shaye-shaye sai an fara gyara kayan a zo magana shaye-shaye yanzu aliyu ka doka aiki ka biya ni na zo ina ma aiki a lokacin da kwantar ɗina ya kare, a ya kamata ka sani in sani bon yanzu ka kalli abin da 'yan kwallo ka yi misali dambe a arewacin najeriya yanzu ba abin da dambe ci gaba in dai wasu wasanni ne saboda ko madarar da barcelona za a zo abin kwallo a najeriya in dai ana dambe mai 'yan dambe na nan ba da za a je a kalli waɗannan zo a zo gidan dambe a kalla to amma yanzu dambe abin da ni abin da naka kira ga kungiyoyin dambe da mu tsohon 'yan dambe da muka bari mu zo mu haɗa kai mu zama uwa ɗaya uba ɗaya mu zama tsinciya maɗaurin ki ɗaya kowane ƙungiyar ɗan dambe da mu ɗan dambe a ɗoko a zo a zanna a yi mitin mitin ɗin da na so a yi ƙungiya a san waye kai a dambe waye ya kawo ka gidan dambe waye ya tsaya ma ka zo ka shiga gidan dambe in ana son a gyara dambe ya ci gaba sai an yi wannan mm. idan kuma ba a kawo irin wannan abun ba dan ba dole yanzu inda ana son dambe ya ci gaba sai an zan kimiyyar rijista baiwa daga shigowa na gidan danbe. sata ni kai shaye-shaye ni kai me ina yi daga zuwa na kawai tubiwa zan yi to kaga za a samu tarbiyya da biyayya a nan wurin har za a samu tarbiyya da biyayya saboda nan ne in kai mu wani magana za ka ji wani zai faɗi ai baka sa ni dambe ba baka kawo ni dambe baka koya min dambe ba to yanzu ka iska ce hilin kwallo coach ɗinka ya ce kai kaza ka gaya mai ba kai ka kawo ni kwallo ba kai ka sani ba ba ka koya min kwallo ba shi wannan coach ɗin naka mi zai ma zai kore ka kuma in ka je wani tim in ya faɗi abin da ya za a kore ka a tim ɗin nan tun ka kamar dambe yanzu kamar yanzu nan ɗan dambe ya zo ya zage polo ko ya zage fiyalu sai ya koma zare je idan ba hankali kwance ana zuba doki mataki a wurin shi ba sai ka je kai ma ana rashin mutunci ka zaga kamar rashin mutum sai ya doke Kano ya je Kano ɗalita bai hana shi ba sai a bar shi dan daga nan sai wurin alzuma daga nan sai wurin bambara daga nan sai katsina ko daga nan ya sakkwato ko ya Kano ko ya Lagos to inda ana samun abin da ya kamata a yi in an samu abin da ya kamata a yi in ka ɗauka kai lahin da ya kamata a kore ka duk gidan damban da ka je a hana ka shiga gidan damban, kuma a hana ka je kai wasa in ma za ka shiga gidan damban ma ko da kuɗin ka zo a hana ka tunda kayan rashin mutunci kayan rashin biyayya kayan rashin adalci a wannan abu to inda ana buƙatar dambe gyaru to gaskiya domin Allah da annabi sai an zo 'yan dambe an canza ƙungiyoyi sun canza 'yan damban da aka zo a tace a tankaɗe a rairaya yanzu dan dambe in zai shigo dambe sai ka yi rissa dubu ashirin ko dubu talatin ko hamsin ko waye ya kawo ka waye zai tsaya maka to in an ka zo aka yi wannan harkar dambe dambe zai ci gaba amma idan ba haka aka yi ba dan ba har yanzu yanda mu ma muka zo muka yi muka wuce ba mu aji komi ba to su ma haka na bayan mu za su zo su yi ba su aje komi ba saboda dan ba ba biyayya ba tarbiya wanda duk wanda ka zo abin da ya kamata ka yi ka gyara kawai sai ka fara nuna kai harkar dama ba haka